الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين باهك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da warhaka a wannan yammaci na mu na salata wanda ya dace da bakwai ga watan Rabi'u Sani shekara ta dubu dubu da da ashirin bayan hijira wanda ya dace da kuma yammaci na ashirin ga watan bakwai shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in da tara don ci gaba da karatun littafin mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam idan ba a manta ba babin da muke ciki babin da yake magana kan siffar aikin haji da kuma shiga makka da kuma sauran hukunce-hukuncen da suke da alaka da haka a jiya mun tsaya a hadisin jabir dan abdullahi wanda yake cewa rama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-jamrata yawm an-nahri du'an واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس رواه مسلم انا muka sai ko yau da حديث عبد الله بن عمر kuma wannan shine الدرس na 50 da tara وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويطوي طويلا ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأله rawahu bukhari an karbo hadisi daga abdullahi dan umar Allah ya kare da a gare shi annahu kana yarmil jamrata dunya abdullahi dan umar ya kasance yana jifan jamra ta farko abin jifa na farko wanda yake kusa da mina alkaribatu min masjid al-khayf wanda ke kusa da masallacin nan nabi da yake kira masjid al yana jifan ta nabi sabai hasayatin da tsakon kwani guda bakwai yukabbiru ala athari kulli hafatin bayan jefa kowace kabbara yana bayan jefa kowace tsakuwa zai kabbara Allahu akbar ya jefa sannan zakin Allahu akbar ya jefa Allahu akbar bayan kowane jefa tsakuwa zai kabbara sun mai takaddamu ya jefa da farko ya gama sun mai takaddamu sai kuma ya ci gaba zuwa inda ta jin take sun mai yushilu sannan sai ya shiga gangare a wannan lokacin wurin na tudu inda ake eh, wato wurin abin jifan wurin jifan kuma yana gangare a wancan lokaci amma yanzu ba haka abin yake ba da haka yana siffanta mana abin da ya faru a daidai lokacin kenan fa yakumu fa yastaqbilu al-qibla bayan ya dan gangara kuma sai ya tsaya ya fuskanci al ya fuskanci makka thumma ya yayi ta yin addu'a wa yarfa yadayhi yana mai daga hannayensa lokacin da yake addu'a din wa yakumu tawilan yana mai tsayawa tsayawa mai tsawon gaske ana bukatun da kayan jifar farko kafin ka je wurin abin jifa na biyu in ka bar nan din a nan tsakiya sai ka zai ka fuskanci alƙibla kai addu'a wannan ɗaya ne da cikin wuraren da ake son mutum ya yawaita addu'a idan ya je aiki an gane ku sannan kuma yana daga cikin ladabin addu'a mutum zai daga hannu to sai dai ba a ce ba kuma ya shafa ya dai ɗaga hannu bayan ya gama addu'a in ka gama sai kai ne sai ka sauke kayanka hadisin da yake cewa a shafa fuska wajen addu'a wannan hadisi ne zai bai tabbatar da bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma hadisai cewa annabi idan yana addu'a yana ɗaga hannu wannan hadisai ne sun kai matsayin mutawatir an gane ko matukar annabi na addu'a in dai ba a cikin sallah bane ba wajen sallah to yana daga hannu sallallahu alaihi wasallam an gane ko to amma a cikin sallah ba bukatun daga hannu sai kuma mutum yana alƙalu me kace ba a shafa ko alama ko addu'a da ta ba shi shafa ko ba a shafa Eh, amma ba kan fuska bane kadai yawwa to wannan da bai kenan kaga ba za ka hada hadisan guda biyu ba in ka hada da wannan sai wani kafa wajen wajen kan fuska ya yarda yawwa wancan hadisi yana magana ne kan cewa idan annabi ya zo kwance barci yakan karanta qul huwallahu ahad wala a'udhu birabbil falaq wala a'udhu birabbin nas ko ce kafa uku ba haka bane ba sai ya tofa a tafukan hannunsa sai ya shafe duk inda ya samu damar shafawa a jiki yana da bambanci da abin da muke magana an gane wannan da kyau sun mayar mai wusta sannan zai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya jefi aljamratul wusta sun mayar za zata shimali sannan sai ya bi ta bangaren dama fa yusilu ya sake shiga inda gangare yake wurin gangara kenan wa ya komo mustaqbilal qibla ya tsaya yana mai fuskantar al-qibla thumma yad'u ya sake yin addu'a fa yarfa'u yadayhi yana mai daga hannayensa wa yaqumu tawilan zai dade a tsaye wajen addu'a din thumma yarmi jamrata zatil aqaba ku duba waɗannan bayan Allah kowa idan ya je maka duk suna da garanti da ma garanti da aljanna amma suna ta Allah kuma in sun tashi roƙo babban bukatar su shine aljanna da kuma neman tsari daga wuta ga ransu Allah ya saukar da radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidin fiha abadan zalika al-fawz al-azim ko ba sa shakka cewa wannan alkawari ne daga wajen Allah da ransu Allah ce laqad taba Allahu ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabahu fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kada yazibu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim ra'ufur tare duk haka kuma wajen suna ubangiji suna masu kaskantar da kai gare to haka ake son bawa musulmi ya zanto duk yadda ka kai matsayi wajen ibada ko wajen malanta ko wajen ce da dukiya fi sabilillahi ka dauka cewa baka yi komai ba har yanzu da saura daga lokacin da ka dauka ai nayi kaza nayi kaza to daga lokacin nan ka waye gari baka yi ba ka waye gari kaman baka yi wakil don ka duk waɗannan ibadar ka za ta kai irin sabbin ladan umar amma duk yadda ya tsaya yana ce a wannan wuri na addu'a da kansa kuma wannan ke nuna addu'a da ake son wa mummuni shine shi yayi wa kansa ba ka biya wani labirin addu'a ba kai kana bacci ka biya wani ya tafi haji ka biya wani ya tafi umara kai kuma kana nan gurin kana harkokinka kana campaign kana yakin neman zaɓe kana mitin Abuja ka tafi ina ne ka tafi Cape Town ka tafi America ka tafi ina ne duk ne ne wannan ka je da kanka ka tsaya ka kaskantar da kai tsakaninka da ubangijinka wannan shine fi komai dan alakar bawa da ubangiji duk yadda bawa ya kai matsayi yana nan a matsayin sa sunansa bawa baya taka wani gulo na gaba wanda zai fita daga kasancewar sa bawa kuma bawa na samun daraja a gwargwadon yadda zan so mai kaskantar da kai ga Allah din gwargwadon yadda yake ji a zuciyarsa shi mabukaci ne zuwa ga Allah gwargwadon yadda zai samu daraja da ɗaukaka a wajen ubangiji zake ثم يرمي جمرة ذات العقبة sannan sai الله dan Umar kuma ya jefi jamratul aqaba ta karshe din min batn wadi yakan gangara ya shiga cikin tsakiyar gwanano ko kuma inda ruwa ke wucewa wala inda ha da zaran yayi addu'a nan ko da zaran yayi fitar da zakowa guda bakwai baya tsayawa wurin ta a nan gurin babu addu'a ko bayan ta farko zaka yi addu'a bayan jifa ta biyu zaka yi addu'a amma wurin jifa na uku daga kai take cikin ka sun mayan sarki sannan sai dawo mina ya koma masaukinsa fa yaqulu kulu sai ka ji ya ce haka za ra'aitu رسول sallallahu alaihi wa عليه wa وسلم yaf'alu haka da manzon Allah tsaya da amincin Allah tabbata gare shi ya aikata shine madogarar in annabi yayi abu kai ma kai in bai ba kuma kar kai in yayi abu sai kai ka san hikima baka san hikima ba haka dai naga annabi yayi dan haka ne ma nayi wannan na riga ta kai wa alaikum assalam wa rahmatullah hmm. Hmm. wannan sassara wanne a cikin wannan da take magana ai na fata tun farko eh ba ta nan ba ta nan tun babu wani waje yanzu a wajen guri ya riga an yi su mun ce an mulmule ta an fata za su na wani waje yake yanzu a wajen babu ai na faɗa wannan tun farko na ce duk wannan ana faɗa ne cewa ya shiga dare ya fito don yadda yanayin waje yake a dakin وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال في الثالثة والمقصرين متفق عليه jifa din da ake magana wajibi ce cikin wajaba aikin naji dole mutum ya jifa idan ka je da iyalinka ba za su iya yi ba saboda cinkoso ya yi yawa ya halatta ka yi a madadin matarka ta je a gefe guda ita suna kallon ka ta jira ka ka je ka yi a madadinta ka je da mahaifinka dattijo ba za ka matsa masa ba cewa ya je jifa a je a tattake shi sai ka ɗauki naka ashirin da ɗaya ga su ga na mahaifinka ashirin da ɗaya idan ka jefa naka guda bakwai sai ka jefa nashi guda bakwai can ma ka je ka jefa naka guda bakwai ka jefa nashi guda bakwai ya halatta ka wakilta wani in ko har sai sun je to kamar yadda muka faɗa tun nan ba lalle ne ka je da rana ba lokacin ana akwai cinkoso ka iya bari sai bayan magariba ka je ka iya bari sai bayan isha'i karfe takwas na dare kai kaɗai za ka yi jifa wurin kowa ya gama ya tafi ya halatta akwai sahabban da suke yin jifa bayan isha'i da akwai asar wanda suke tabbatar da wannan an gane ko wannan barin karanta wannan hadisin shi wannan hadisi daga Abdullahi dan Umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma arhamil mu'alliqina ya Allah kai rahama ga masu yin aski qalu sai sahabbai suka ce wal muqassirin har masu sai sai ma ya rasulullah ya manzon Allah manzo Allah sai zaki ta Allahumma arhamil muhalliqina suka saki ta wani muqassirina annabi dana abin nan wa qala qala fi salisa a karo na uku da daga sunna ce sai ce wal su kuma ba sai sai Allah musu Allah musu rahama muttafaqun alai wato sai wannan ke nuna cewa ka aske kanka gaba ɗaya shine yafi falala sama da sai idan ka zo aikin haji an gane ku don duk da aka ambaci aske kai dan da sai ana fara ambatan aske kai kafin sai da Allah ya ta dukuluna al-masjid al-haram insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la da da annabi fara addu'a ya fara da masu aski kai gaba daya wa alaikum salam akan ta kai na so ko za ka baka ji abin na faɗa ba ina jin riga ga sun yi dariya gaba dan kowa ya ji abin da na faɗa sai dai jefa na shi guda bakwai a nan sai jefa na wakilin sa yayi gaba ya sake jefa na shi guda bakwai jefa na wakilin sa <laughs> duk wanda kai yayi idan kuma ka ce sai ka gama jefan ka uku gaba daya sannan ka dawo kai nashi duk kuma yayi na eh eh ya je musu ba matan ta hudu sun je aikin haji kuma ya ga a je jifan nan cikin taro kila akwai wahala akwai wahala kwarai da gaske abinda mutane ba sa ganewa shine in abu akwai wahala da yawa shari'a ita tana sauƙaƙawa saboda ka'idar shari'ar musulunci idza daqa al-amru ittasa'a takan takum idza tasa'a daqa al'amari idan ya tsanani sai shari'a ta dan fada maka shi saboda a fita daga cikin tsananin dan baya daga cikin manufar shari'a matsuntawa kai din ko tilasta maka saboda haka idan mutum ya je da matansa ko da sama da ɗaya ce mata biyu mata uku ya je wurin jifa ya ga in za su shiga za su tutu to sai su tsaya gefe guda sai je ya jifa a madadin su ya halatta ko su hudu ne wa salam eh, shi aski wanda yake mutum ya aske shi gaba daya ibada ne kadai a wurin aikin haji ko umara to ne aske kai kwalkwabo yake da matsayin ibada kuma abu ne mai falala a nan gurin don yana nuna kaskantar da kai ga ubangijinka kuma kayi koyi da sunar manzan Allah lokacin da ya yi aikin haji ko umara ka aske kanka gaba daya amma in ba lokacin aikin haji ko umara ba aske kai haka kawai ba tare da wani dalili ba shi ko bid'a ne an gane ko haka kawai ba wani dalili ka je ka aske kanka kyale wanda yake yana da tsananin ciwon kai ko amosani ya dame shi ya je aske kanki saboda wannan uzurin wannan ba da laifi amma kai tsammanin ka ibada ne ka je ka bada kanka aske ma gaba daya ba hajjo ba umara ba to bida kai eh wannan shi kuma yana da dalilin sa cikin hadisi aski da ake wa jariri na ta baka kowa yana da yana da dalilin sa cikin hadisi amma duk wanda yake aski kansa kawai ba wani dalili to wannan shi ake magana akai eh bayan ya aske bayan ya aske kan yake sa hula Usman ke faɗa cikin sunna wa bid'a yace zina wa tarkuhu sunna wa halquhu bid'atun wa halatun mazmuma yace gashi akai ado ne barin sa ba tare da an aske ba sunna ne yace aske shi ko to bid'a ne ko mummunan hali ne bai kamata yi haka sai Usman ya faɗa cikin littafin Ihya Sunna wa Ikhmadul Bid'ah dan Annabi sallallahu alaihi ya nuna a cikin hadisin Bukhari siffar khawarij waɗansu mutane da yace za ka rena ibadar ka in ka ga yawan ibadar su amma tare da haka suna fita daga cikin addinin musulunci irin yadda kibiya ke fita daga cikin kwari dan harbata to cikin siffofinsu da ya bayar yace galibi matasa ne masu zafin addini saboda zafin addinin su fa mace tana haila ba tana sallah za a tuda ma zafi kaga an mutu inda ake ake bukata to kuma yana daga cikin sufofin su da annabi ya faɗa cikin bukari sai za ku gansu suna yin kwalkwalo kaga sufar yan bid'a ce ke da to gani suke aske kai din ma gaba ɗaya ibada ne wa alaikum salam annabi bai bambance ba tsakanin mace da namiji wajen askin suna bai bambance ba hadisi ya zo ne am asali kuma dukkan wani am ya buka ala umumi za a ɗauke shi a gaban mahukuncinsa hatta ya rida dalilin taksis sai in mutum ya da'awar cewa wannan kaza ake nufi banda kaza sai a ce to wani dalili nuna kaza ake nufi banda kaza in ya kawo sai a karba in bai kawo sai a ce kyale nassin da fadin sai da ka gaishe da baka ragewa nassi fadi sai in kana da wani dalili wajen nassin amma da ijtihadi baka taksis dole ya aka ce haza am to baka da wata taksis illa idza wajadta nassan mukhassisan lahu idan aka ce haza mutlaq baka da awar taqyid sai ka samu nassi allazi yuqayyiduhu وإلا فالأصل في الإطلاق في المطلق أن يبقى على إطلاقه حتى يرجع دليل التقييد وعليكم السلام بنجبا ai sai sai shi wannan ba hana ka ba kamar ya ake sai abinda dai ake nufi da saisaye ko a taksir shine rage yawan tsawon gashi to rage tsawon gashi kuma shari'a bata ce maka ba ka rage rabi ka rage ɗaya bisa uku ka rage biyu bisa uku ka rage gwargwadon yadda ka ji dai ka rage tsawon sa yadda ka bukatu wannan ka yi shi dan bukata magana ta riga ta kare amma idan mutum kuma ya yi wani saisaye daban don koyi da wani makaɗi ko marai ko ɗan wasan basketball ko wane ne kaga wannan annabi ya ce manta shabba bi qaumin fa huwa minhum saboda haka samari da suke yin koyi da wani salon aski da suka gani wani arne kawai yayi makaɗi ko yi a amurka sai su yi koyi da shi to wannan suna kokarin koyi da arne ne annabi ko ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum kai musulmi so ake ka zama mai yanci wani wanda ba musulmi ba ya fi karfin ka kwaikwaye shi cikin al'adunsa ko ɗabi'unsa sai dai kai ya kwaikwayi naka domin ka'ida shine tsakanin mai koyo da wanda ake koya daga wajensa wane ne shugaba wane ne mabiyi kaga kai musulmi kai ne shugaba a ban kasa da ubangiji ta Allah na jinjina maka saboda komai hajji mun ka faɗa asar dan Abdullahi dan Umar ko Abdullahi dan Abbas da yake cewa darajar mummuni guda daya yafi fi girma ya darajar Ka'aba wurin Allah gaba ɗaya girman Ka'aba wata kai darajar mummuni guda ɗaya ba to kai mummuni da kake da wannan daraja a wajen Allah ta'ala wanda Allah ya turo annabi saboda kai turo Qur'ani ya kaza ya da aljanna don saboda kai sai ka zo kana koyi da wani arne wajen yanayin askinsa ka manta da cewa kai musulmi ne to yayin da kai koyi da wani wajen sa tufafi ko aski ko dukkan wani yayi ma'ana kana nuna ni ba ni da nawa har sai na koya aurenka abinda kake nuna wa kinin aikace don inda kana da yanci shine kai kuma sai ka sa naka daban nashi daban da zaran ka koyi nashi ka zama ya zama shine Gobe goban ya daina wani abin kuma zaka daina kenan to ya kamata samari su farga irin wannan aski da ake yi wanda yake asali an koya ne a wurin wani makadi ko wani marayi ko dai wani arne dai wanda ba musulmi ba kawai to wannan bai dace ba ko ga an kwaikwaye kan gaba ɗaya an bar gashi daga nan gurin gaba ko a kwaikwaye nan da nan gurin a bar gashi a tsakiya kamar ka ka duka ka cikin bakin mai ka dora haka to duk wannan bai dace ba sai daga gaba daya halittar dan adam ma ya lalata halittarsa muni mutum yake yi to babu mai ado da abin da yake kazanta sai dabba ita dabba ce take ado da mai kazanta alade sai ya shiga cikin kwatami ya ci mushe duk kuma yana ganin menene a wurinsa burgewa to haka idan mutum ya samu tangarda ta fuskar tunani da kwakwalwa ta yadda kwakwalwar shi an saito ta daga america ko ingila ba nan najeriya aka yi saitin ba qur'ani ne ko hadisi suka yi saitin ba to sai ya dauki mummunan abu yana yi kuma gane ke ci gaba ne da burgewa irin ci gaban mai haka rijiya ya ƙara zurfi amma yana tsammanin ya ci gaba to da haka ya kamata samarin mu su faɗa ku da wannan irin wannan yanayin askin ko alama yana da hatsarin suke mutum ya rinka yin koyi da waɗanda ba musulmi ba alaikum salam to ka gani ba ma na dan ba a takaice dai idan ka ce gashi wani ana koyi da wani katin arme a Amurka galibi dai idan dai ka samu samari a titi a America duk cikin mutum goma kusan bakwai da shaidar Amurkawan kansu bakwai 'ya'yan zina ne ba ƴaƴan aure ba to kai kana koyi da misali kaga ai bai dace ba to ya kamata dai ka zanto mai yanci ba za ka zanto mai yanci ba ko sai in kana da abu naka na kanka ba koyowa kai auren wani ba ilimi da ake koya a wurin turawa ilimi na zamani shi ilimi gidan kowa ne Allah ne bai wa dan adam wani daga cikin bil adawa ba zai alfahari bai ce asalin ilimin nawa ne ka karba in ma akwai wanda zai wannan alfaharin ne al'ummar musulmai duk binciken da ake a turai da amurka gaba daya an karba ne daga wajen musulmai na farko almusulmi na awa'in. daidai lokacin da yammacin duniya na cikin jahilci kungurmin jahilci tun an riga an ci gaba a gabas inda musulunci ya bullo shine dalilin da yasa ya sa kafa santoci na bincike dan yin bincike kan wato dirasa na al-istishraq wato karanta abin da ya shafi al'adu da sana'o'i da ɗabi'u da addinai na mutanen gabas ba su so ce musulunci sai ce gabas duk wannan domin su saci abin da yake mai amfani cikin tsarin mu na rayuwa da tattalin arziki da siyasa su sa yadda zai dace da nasu amma ba su dauki addinin da akidar ba mu kuma da muka same su sun riga sun yi fice sun rubuta waɗannan ilimin da cikin yaran su ta yadda zai mun koyi yaran su sannan mu iya wannan ilimin a maimakon mu koyi ilimin mu kuma sai muka kyale ilimin gefe guda mu koyi yaran da al'adunsu kowa gani da turanci a titi ba dan bahaushe ko dan ne ko dan wane da zai maka hausarsa triyan triyan ku yi hausa awa ɗaya da shi na maka ita hausa biyu ne turanci uku to amma ko bai san kimiyya din bai san fasaha bai san kire-kire ba abin da ya sani kuma ya ɗauki al'adunsu ya kafa a jikinsa amma ya kyale kimiyya din gaba daya ayi hakuri mu ci gaba wa na abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waqafa fi hajjati al-wada'i faja'alu yas'alunahu فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج متفق عليه tun aje mun faɗa cewa idan ka zo ranar goma ga wata farkon abin da za ka fara yi shine jifa sannan abu na biyu shine kai aski abu na uku kuma a abu na biyu kai yanka abu na uku kai aski abu na hudu kai dawas to wannan a haka haka ake so a yi to amma ta iya yiwa gaggawa ta sa kai wannan kafin wannan ko kai wannan kafin wannan duk idan kai wannan aikin ka yayi kamar wanda wannan hadisi zai nuna Abdullahi bin Amr bin al-As Allah ta kare da gare shi ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada'i manzon Allah ya tsaya a hajjin sa na bankwana faja'alu yas'alunahu sai suka zo suna ta tambaye su su sahabbai a ranar sallah kenan faqala rajulun wani mutum yake cewa lam ash'ur fa halaktu qabla an azbah ban tashi tunawa ba ban farga ba har sai da naje nayi aski tun kafin in zo in yanka dabba ta na je nayi aski kafin in yanka dabba a maimakon yanka dabba kafin me aski qala sai manzo Allah ce izbah wala haraj zai ka yanka yanzu babu laifi wada akhar wani mutum kuma yazo fa kala yace lam ash'ur wallahi ban fada ku ba ban gane ba fa nahartu qabla an armi sai kawai gashi na je na soke dabba ta qabla an armi tun kafin in zo in yi jifa qal irmi wala haraj annabi ce je ka jifa yanzu babu laifi abdullahi bin amr bin al-as yake cewa fa ma su ila yawma idhin an shay'in qaddima wala ukhira a wannan yinin gaba daya ba a taba tambayar annabi wani abin da aka yi shi a jinkirce maimakon a gabatar da shi ko abin da aka gabatar da shi maimakon a jinkirta shi ba illa qala fati sai ka ji ya ce is je je wato wannan kenan tartibin waɗannan ayyuka gaba ɗaya menene matsayin su kenan mustahabi abin da ake bukata yin ayyukan amma tartibin su الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم طواف الإفاضة ترتيب سؤالك وانا مستحبي amma idan ka zo ka ifada kafin ka zo ka idan ka fara yanka kafin ka yi jifa yayi ka aski kafin yanka yayi ka fara duk wanda kai ciki yayi ba taba tambayar annabi face ce sauki da shari'ar musulunci sai nuna maka kamala idan kuma kamala ta kuɓuce maka an nuna maka akwai rahusa idan kai kaza a madadin wannan abin na kamala da baka sami ba wannan hadisi mutafaqun alaihi wa anil miswar ibn makrama an kai ko hadisi daga miswar ibn makrama radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nahara qabla an yahlika wa amara ashabahu bidhalik manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi nahara ya soke laƙumansa ne qabla an yahlik tun kafin ya zo ya yi aski wa amara ashabahu bidhalik ya kuma umarci sahabbansa da yin haka wannan hadisi me yake nuna wa musahabbancin fara yin yanka kafin aski wancan na bani yake nuna wa in kai wannan akan wannan ko kai wancan akan wancan duk yayi wannan nan na afdaliyya da kamal wancan nan nan jawaz an gane ko وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول sallallahu alaihi wa عليه wa sallam. izan ramaytum wa halaktum faqad halla lakum at-tayyib wa kullu shay'in illa an-nisa rawahu ahmad wa abu daud wa fi isnadihi da'fun kamar yadda muka faɗa tun jiya ko shekaran jiya cewa dai mahzuratul ihram ababan da aka haramta kai aka ce karka yi idan kana cikin ihrami karka farauce dabba da take sarari karka sanya turare karka sanya tufafi dinkakke karka sanya abinda zai rufe kanka kamar hula ko na makamancin haka kai ka gashin kanka kar ka daura aure a daura maka kar ma kai zawarci ko neman aure a hali kana cikin aikin haji ababai ne da muka kiddiga ko to waɗannan ababai da muka ga su kar ka kusanci iyalinka ko da kun je tare da shi aikin haji waɗannan ababai da muka ga su musu ka da aikin haji ko umara za ka ci gaba da rike su haka ba za ka yi su ba har sai wani lokaci sananne shine wannan hadisin ke so yi nuna mana wannan lokacin abinda hadisin ke cewa manzon Allah ya ce zara maito idan kuka zo kuka yi jifa a ranar sallah din wa halaktum kuma kuka aske kanku faqad halla lakum at-tib to daga wannan lokaci ya halatta ku sanya turare ba da hana ku turare ba ya halatta ku sanya turare wa kullu shay'in ya halatta ma ku yi komai illa nisa sai dai kusantar iyali ba za ku yi ba an gane ku to wannan shine sai kira at-tahallul al-asghar domin akwai at-tahallul al-akbar akwai at-tahallul al-asghar التحلل tahallul al-asghar shine an halatta maka yin komai da komai in banda kusantar iyali wannan ba za ka yi ba sai kaje je ka yi dawafi yin jifa ko yin yanka ko wato ainihin aske kai abinda kawai zai baka dama idan kai biyu daga cikin waɗannan al'amura kamar yadda wani hadisi nuna abinda zai baka dama shine daga nan kai halatta kai komai da komai sai dai kusantar iyali ba za ka kusanci iyali ba har sai kai me sai ka je kai tawaful ifada da ka je ka tsawaful ifada kenan kuna tare da matar ka wannan kuma ya halatta kwanakin mai na guda uku nan dan kana tare da iyalin ka wannan babu ne. in gane wannan da kyau to sai ce wa fi isnadin yudafun amma wannan hadisi kana da sako da ifanci a to amma hukuncin da hadisin ke tabbatarwa na cewa idan mutum ya yi yanka ko mutum ya yi aski ko ya yi guda biyu daga ciki dai ya riga ya ya yi tahallul komai ya halatta wannan tabbata ne akwai hadisi da yake ingantacce ma shi ya nuna idan kai abu guda ɗaya ma shi kenan ba sai ka haɗu bi ba shi wannan ya ce ya zara maitin muhalaktum sai kun yi yanka tare da mai aski shi wancan hadisin yana nuna cikin ababen nan guda uku ko yanka ko aski ko jifa cikin ababen nan guda uku in ka samu kai ɗaya to jaza laka kullu shay'in illa nisa da kai tawaful imam eh, ifaba jaza laka kullu shay'in hatta nisa kun fahimci nan da kyau saboda haka daga lokacin da ka zo kai jifa shi kenan ka yi cire ka sa kayan gida ka yi wanka ka sanya turare kafin ka je ka yi ka dabba kafin ka je ka yi aski kafin ka tafi tawakul isafa to sai dai idan mutum yi sakaci ya zo ya yi jifa ko ya yi jifa tare da aski ko ya yi jifa tare da yanka to ya cire kayansa na aikin hajji ya sa kayan gida ya sanya turare ya ci gaba da mu'amalolinsa idan yi sakaci bai yi tawaful ifara ba har dare yi to dole ya cire kayan sai sake sa ihrami eh wa yake masa ya lati bai tawaful ifada ba har rana ta fadi tun da rana ta fadi sai a yi masa hukuma cire kayan ka sa ka maimaita ihrami kuma yanzu ba kai ba cire ihrami har sai bayan ka je yi mai tawaful ifada amma a wannan yinin har zuwa la'asar har zuwa bayan la'asar duk kana ta sa kayan ka amma kai ka sakaci ka kizo kai tawaful ifada wanda rukuni ne cikin rukunin aikin hajji tun da ka jinkirta shi baka yi ba zai kai gobe to yanzu kuma daga garba ta sai ka cire wannan kayan ka ka koma ke sai gobe bayan ka ji kai tawaf lifa wa alaikum assalam kwarai da gaske zai iya zuwa ya tawafi da kayan sa gida na bai je tawaf lifa da zai kusa tuma tasa aikin hajji kan ya rushe gaba daya sai shekara mai zuwa dan kusantar iyali ba ta da wata fidiya da ta gyara maka shi Duka gubewa daya da naka da naka akwai wani kauli da na taɓa a waɗanda suke cewa amma yana zama ya ɓaci ne in kafin a tsaye a harfa amma an tsaye a harfa babu laifi amma dai rinjayen magana rajihin zance ne matukar ka yi ifa ba wuce ya kusance iyalinsa aikin hajjin sa ya lalace gaba daya sai shekara mai zuwa kuma ya sake wani wata fidiya ba za ta kai shi labari ba ya fi karfin fidiya wa alaikum salam sabon aikin hajji zai mana eh kana tsammanin wajen zai mai ifa ba kawai ya tafi gida wai eh? ba ji ba eh yi ne bincike ya nuna haka inda cewa ya nuna haka banda shi malamai da dama sun hadisi har albani a cikin da'ifal jami'ar sagir jelin hadisi na 527 kuma da shi ba a ne eh. za a ambata cikin hadisin gaba وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرن رواه أبو داود بإسناد حسن عبد الله دا عباس يقول ماذا الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق با أسكي أكم ماتا إذا سنجا أيكين هجي وإنما يقصرن هكا ابن حجر يكاو حديثنا amma dai da na koma inda mafagar hadisin take cewa yi wa inna ma ala nisa'i taksiru wa inna ma ala nisa'i taksiru amma ya halatta a riwaya bil ma'ana bala haraj ma'ana dai ta zama daya abinda dai ake nufi mata ba za su yi aski ba su aske gashin kansu gaba daya amma za su yi me za su za su gajarta gashin to shine za ta tattara gashin kanta gaba daya idan ta tara shi can karkan sama din sai ta yanke daidai kan amula ambula ne gabar nan ta dan yatsa daidai nan gurin za ta kama sai ta yanke da almakashi kenan ta riga ta yi aski ta saboda haramun ne ita mace ta yi aski hmm? ko da kanta sai ba lalle ba ko kai in zaka iya da kanka kai da kanka yayi ba ta ka zo sai wannan zamu yi maka ba eh, eh. wannan tambaya ce mai kyau kana nufin mutum ya zanto yana aski ya bude shago sana'ar aski yake yi sai waɗansu suka zo da yanayin wani aski ko saisaye irin na 'yan duniya suka ce ya musu ya halatta bai halatta ba don Allah ce wala ta'awanu alal ismi wal udwan bai halatta ba an gane ko wato akwai wani abin sha'awa lokacin muna Madina a zaga kantuna da dama na aski sun rubuta sun yawa kofar kantin su sai ba ma aske gemu saboda aske gemu saba manzon Allah ne za ka zo su yi maka aske in ka ce aske min gemu su ce a'a wala ta ta'awunu alal ismi wal udwan <laughs> kaga wannan wani abu ne mu mai sauki a nan gurin <laughs> wanzu zami na ko alu sun ne ma zai aske fita da gemu <laughs> eh saboda haka wannan abu ne da ya kamata kai musulmi kana da mizanin da cikin kowane irin al'amari duk wanda zai yi wani aiki na barna ba za ka taimaka masa ba sana'ar ka koyi za ka kokarin aika musulantar da sana'ar ka ko da a cikin sana'ar ana wani abu da bai dace ba kai sai ka wanda ya dace da yana zo zo kai ma wanda bai dace ba ce ba zan yi ba dan saboda kaida ne kuma kai ce ba zan yi ba kai shiru ya kamata ka yi bayani cewa saboda addinin ka bai waka wannan damar ga kaza ga kaza cikin uslubi mai sauki mai yawa shi ma ya fahimta daina haka ake a sa da yana kawo kawo biyu a'a abinda hadisi ke nunawa asar ne na sahabbai an samu sahabbai kusan guda bakwai da Abdullahi dan Umar da ah, Abdullahi bin Mas'ud in ban manta ba da Abu Hurairah hadda mutum wajen guda bakwai wanda suke nuna ya halatta idan mutum gemun sa yayi karu akan kamu daya haka ya kiran nan kasa ba ta kai kamu biyu ba kamu daya abinda ma za da alal idan mutum ya kama haka abin da ya kara nan wurin ya yanke bai laifi ba kawai ya gyara ga shi za riga an faɗa maka abin da ya kamata su yi kaga idan suka kishin haka fa ai ba sai ka ce ga abin da mutane suke ba kuma saje duk yana cikin gemu akwai wanda suke aski gaba ɗaya saje haka sai su bar gemu a nan gurin a haɓa labin gemu kuke da shi ba cikin gemu ba da domin asalin allihiya a larabci shi ne duk gashin da ya fito maka daga nan saje din nan da nan da kuma nan zuwa gaggasin hafa gaba ɗaya sun salihiya da zaran ka aske nan nan ka bar na gaggasin hafa kadai baka tsayar da gemu cikakke ba ka dai zuwa muka tabbas <laughs> wanda baya da shi wannan halitta ce ba ko wanda gemu ba gaba ɗaya ba da shi kuma ya zai azumi zai gemu ba zai allahiyar musta'ara ba ba mu yi da wani وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له متفق عليه ga kuma wata falalar da za mu sake samu an karbo hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare shi yace annal Abbas ibn Abdul Abbas ibn Abdul baffan annabi ista'azana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa ya nemi izinin manzon Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi an yabi ta bi makkata yace manzon Allah ka bani izini in kwana a makka layali a dararen mina din nan ba dare biyu ko uku ake a mina hudu ana kwana bayan an riga an gama jifa an gama tawafi za a koma a yi kwana har guda biyu ko uku mu manta jala fi yawmaina fala isma alai wa man ta'akhkhara fala isma alai sai na bi izinin manzon Allah ce kwana a mina zai mun wahala ba na kwana a makka sai dai yi jifa mu saboda mai abbas ya ce ina cikin masu tana da ruwan sha ga alhazai za mu je mu dawo ruwa a rijiyar zanzan mu kawo ruwa a nan gudun mu kawo mu girke saboda masu zuwa su yi tsawafi wannan falalar su ce su sun bayar da kansu sarka su shayar da kowa ruwa kyauta fa azina lahu sai manzo Allah ya masa izini shi babu laifi da haka yau idan an samu wani wanda yake yayi aikin haji akwai wata hidima wanda su shafi al'ummar musulmi wanda za ta tsare shi a makka ta hana shi kwana mina sai dai ya kwana a makka da rana bayan zawali ya zo ya jifa ya sake komawa makka ya kwana wannan babu laifi idan ya haka dan shi manzon Allah ya yi izini ga wa Abbas sallallahu alaihi wasallam amma ba ta haka ga ta kasuwanci ba a'a hidima wa jama'a min ajli siqayati yana shayar da mutane ruwa ne idan mutum ya zanto yana cikin likitoci ya halatta dan yayi wannan shi likita ne an dauke shi rinkayin aiki ga alhazai yau ko na ne duk wannan hidima ce wa jama'a duk dai hidima amma hidima amma wato hidima da ta shafi gaba ɗayan mutane amma irin askar askar nan da zuwa ko kuma ba su yi suna kuskure ne duk sanda da za a ga yana gadi ana sallah shi baya yana tsaye wannan kuskure ne ya saba manzon Allah na'am ban gane maganar ka ba sosai eh ba sharti bane ba dan za su je su shiga aikin hajji sai sun tsefe kansu amma na faɗi na buga misali ne na abu guda daya ba shi ke nuna kowace haka take ba a ko da gaba ɗaya ma dama ba sa yi kitso zan gashin su haka yake tunda galibi kitso da ya mune mutanen Afirka gashin sa yana haka saboda haka shine za za ta gashin kanta na karshe ta yana yana cikin ta kama daga nan baya wanda aka kwantar da shi ta kama daga wani gurin ta yanke duk yayi abinda ake so ta yanke daidai tsawon nan gurin daga ko ina ta cikin kanta yayi an gane ko وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة أمنا yarmuna yawman nahri thumma yarmuna al-ghada wa min ba'd al-ghadi li yawmayn thumma yarmuna yawman nafri rawahu al-khamsatu wa sahahahu at-tirmidhi wa ibn hibban wannan an karbo daga asim ibn adi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rakkata yayi rangume لرعاء الإبل جواسكي والراقمة في البيتوتة أمنا dangane da su bar kwanan da ake yi na yarmuna yawman nahari su zo ranar sallah idan suka yi jifa a ranar sallah ranar farko kenan sun yarmuna al a wace gari ranar sha ɗaya ga wata sai su sake yin jifa wa min ba'dil ghadi ne. wato idan suka zo suka yi jifa ranar sallah jifar da za a yi gobe da jibi duk sai su yi ta a yau ranar sallah ka ba zan su da kwanan mina saboda masu kiwon dabbobi ne su idan suka tsaya nan gurin dabbobin su za su salwanta su ata ba a tsare su da yawa sai manzon Allah ya musu hankali su tafi wajen ayyuka su sun mayar muna man nafari daga nan gurin sai ranar da za su abar na kuma sai zo su yi jifa ya yi lamba da kasa ko ayyar muna al-yawm al-hadi ashara wa huwa awwal ayyami at-tashrik wal yawm ath-thani ashar wa yajma'una bayna ramay yawmayni bi taqdim ar rami ala yawmihi وفي الترمذي والنسائي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النهر ثم يجعل رمي يومين بعد يوم النهر فيرموه في أحدهما واليوم الذي فاته wato abinda hadisin ke nunawa ranar dama sallah a jifa dan ai kwana hudu ake yi ranar sallah abu ɗaya zaka jefa da musul akaba sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga wanda yake son ya jinkiri to kenan idan suka jefa ranar sallah sai ka jefi idan ka jefa abin da zaka jefa yau, jifar gobe sai ka sake yin ta a ranar sallah to daga nan jifar jibi sai ka barta sai ta gata ta zo sai ka yi ta gata din da ta jibin kuma lokaci guda sai ka ya yi musu wannan rangwamen ne don saboda su masu kiwon dabbobi ne وعن ابي بكر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النهر الحديث ابو بكر yake cewa manzan Allah ya yi mana hudu ba a ranar a ranar idi nahar kenan alhadis ya ambaci hadisi har zuwa karshe ya ambaci hudubar annabi me wannan yake nuna wa ana bukatan kenan shugaba na jama'ar musulman duniya gaba daya yayi musu huduba a wannan rana ta babbar sallah annabi yayi wannan huduba ne amina kamar yadda ya tabbata al-qayyim a القيم ta ne ko? ibn al-qayyim al-juzi ce kuma raja ila mina bayan annabi yayi wannan huduba ta ranar sallah ya dawo mina ku gane cewa akwai kuskure da alhazan mu suke waɗansu idan aka kwana a muzdalifa an waye gari ba goma ga wata ba kenan to ka san wannan ranar sallah ce ga wanda yake gida bai je aikin hajji ba to kai mai aikin hajji an yafe ba wannan sallar idin amma tare da haka sai mutanen mu su baro mina waɗansu ma dan saboda kuɗayen ranar sallah su kwanan muzdalifa zo su kwana a maka dan wace dare a hu idi tare da su a yi sallar idi tare da su to wannan kuskure ne saba sunan manzon Allah ne an gane ku ya tabbata manzon Allah da yayi hudu a wannan rana amma yayi wa mutane sallar idi bai yi ba hadisi bai nuna haka ba wanda ba kuma tara mutane a yi musu wazi tun taron aikin mai taro ne wanda ya tara mutane masu yawan gaske ana bukatar suna tarwa kafin kowa ya koma garin su ko kasar su in gane da kyau ibn al-qayyim yace fa khataba an-nasa khutbatan balighatan annabi yazo mina yayi wa mutane hutuba wato mai gamsarwa alamahum fiha bi hurmati yawmin nahari ya sanar da su alfarmar wannan rana ta babbar sallah wa tahrimihi da yadda Allah ya haramta yaki ko zubar da jini a wannan rana wa fadlihi inda Allah da falalar wannan yini a wurin Allah ta'ala wa hurmati makkata da alfarmar makka ala jami'il bilad cewa makka ta fi kowane gari daraja da falala wa amara bis sam'i wat ta'ati liman qadahum bi kitabillah manzo Allah ya umarni cewa ayi aji abi ga dukkan wanda ya jagoranci mutane da littafin Allah wanda duk ya zaka kan littafin Allah da sunna manzo Allah to kaji kai masa da'a wa amara an-nasa bi akhdhi manasikihim anhu sannan manzo Allah ya umarci mutane cewa su koyi aikin hajjin su a wurin sa. wakala yace da su a la ahudu ba'da ami hadha mai ba zan kare mana aikin hajji mu bayan wannan shekarar ba wa anzalal muhajirin wal ansara manazilahum manzon Allah ya saukar da al muhajirin da su da al ansara mutanen Madina manazilahum matsayin su da Allah ya ba su wa amara an-nasa Allah yarji'u ba'dahu kuffar yace wa mutane kar ku kuskura ku zanto kafare bayan na bar ku duniya yadda ba ba umrika ba ta yadda sashi zai rinka yanke wuyan sashi wato a rika kisan kai annabi shekar kar haka wa amara bit tablighi anhu annabi ce kuma duk abin da na faɗa ku jiyar da wanda bai ji ba li yuballighi shahidu minkum al-ghaib wa akhbara annahu manzo Allah ya bada labari cewa rubba muballighin aw'a min sami mai yiwa wanda za a isar wa zance ya fi kiyaye zancen sama da wanda ya isar masa ai haka bai faruwa wani baya na aka karanta hadisi kai ka zo makaranta sai ka je ka ba shi labari ai ran an ce kaza an ce kaza an ce kaza mai yawa da gaji sai ya aiki da shi kai ko ka rike baka aiki da shi ba shine manzo Allah ke cewa rubba muballighin aw'a min sami wa kala yace la yadna la yadni illa ala nafsihi ba wanda zai yi ta'addanci ba face wa kansa wa fataha lahu asma'an nas Allah ya bude wa manzansa kunnuwan mutane hatta sami'aha ahlu mina har dukkan mutanen da suka ji sautin annabi kai ka ce an sa loudspeaker mutum dubu arba'in suka yi aikin hajji tare da annabi ba ba wannan ba ambul fire ba speaker ba microphone ba komai amma Allah ya bude sautin annabi kowa ya ji hatta sami'aha ahlu mina fi manazilihim har ma wanda suke cikin tent din su zo wurin hudubar ba sun ji abin da annabi ya faɗa wa qala manzo Allah fi ubudu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa ati'u za amrikum tadkhulu jannata rabbikum yace ku bauta wa ku. ku rinka yin salloli guda biyar a yini ku zance watan ku na ramadana ku yi da'a ga dukkan ma'abuta lamurran ku shugabannin ku kenan in kun yi haka ta da kunu jannata rabbikum za ku yi za ku shiga aljannar ku wa wadda annasa sannan yayi bankwana da mutane hina izin a wannan lokaci fa qalu sai mutane suka ce mata hijjatul wada'i wato hajjin bankwana kwana kenan dan ka sai idan an ce hajjin bankwana kila ka fahimci kamar annabi ya taba yin aikin haji kafin wannan to shine aikin haji na farko shine na karshe amma me yasa aka ce masa aikin hajjin ban kwana saboda kalmar da ya rinka yi la'alli la alqakum ba da ami haka me yawa ba zan tashi gamuwa da kowa daga wannan shekara wato kamar isara ta zo mata cewa da wuya ya kai shekara dan haka sai ta ban kwana da mutane kowa ya koma kauyen su duk wanda ba san Madina bai kila bai sake ganin annabi daga ranar shikenan magana ta kare shi yasa aka sa mata suna da wada wal khutbatu thaniya fi awsat ayyam at-tashrik annabi ya sai to yadda suke sai su rinka shanya naman a cikin sahara idan aka yanka sai a karamin a ayi kaman tantani da shi ko ayi kaman balangu da shi sai a shanya shi tun da ba su da deep freezer irin tamu yanzu wanda za a dade idan aka shanya shi rana ta dauke shi to sai mutum ya dade yana cin kayan sa duk bayan shekaru ka dan fito da wanda zaka ci a ba kilishi ba ban ce kilishi ba dan saboda ba sa barbada masa <laughs> ɗanyen su suke shanya shi haka amma za su dan yanka shi haka fale fale yadda zai fadi sai dai ba sa sa gishiri ba sa sa komai haka yake in an tashi bukatuwa kuma sai a dan cika da ruwa kuma a dan tafasa sai a amfani da shi to saboda kwanakin shanya nama ne shi ake kiransu ayyamu tashrik shine wannan shanya nama din alaikum salam wannan hadisi rawahu abu daud bi isnadin hasan ne imam abu daud ya rawaito shi da sanadi wanda yake sahihi na'am wannan duk bai halatta ba duk mace musulma da take sana'a ta yin kitso ga mata sai wata ta zo ta ƙara mata gashi to bai halatta ta yi ba dan annabi ya la'anci masu ƙara gashi cikin mata annabi ya la'anci su cikin hadisi hadisin abdullahi dan masauru bashi wurin hadisi ne matan da suke ƙara gashi da waɗanda suke fire gidansu ta yi tsini kamar wata sabon tsayawa da wanda suke kankare su sai sun yi wasu riya su je likitan haƙori ya dan gyaggyara musu a yi wasu riya dan ta rinka murmushi ana sha'awarta da waɗanda duk waɗannan Allah a cikin cikin hadisi saboda haka da wata ta zo ta ce ke mata kizo sai ke mata ƙarin gaji ce wannan bai halatta ba ko nawa zaki bani ba zan ƙara miki ba dan sana'a ina yin abin da Allah ya halatta ne na yin abin da Allah bai halatta ba Allah kuma ya ce wala ta'awunu alal ismi wal udwan kamar yadda shi ma mai aski ba zai ta'awuni ba wajen aski na yayi din nan yayi wanda bai dace ba to haka ita ma mai kitso ba za ta yi wani kitso wanda bai dace ba shi yawwa shi ma likitan hakuri in musulmi ne mace ko namiji ya zo ce zo ka kara mun shirya sai ka ce bai halatta ba wanke hakuri ya halatta wannan manzo Allah ce kai ta yin aswaki duk abin da zaka zata ji ka da shi wannan yana da kyau wannan sunna ne wani manzo Allah ke cewa ba dan kar in mazanta ku kuma da na umarce ku da yin aswaki a kowace sallah da za ku yi sai kun yi aswaki kafin ku shiga sallah ko kowace alwala sai kun yi aswaki kafin ku abin nan tsaftace hakuri yana da kyau dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bukatar musulmi rinka tsaftace hakuri musamman kai da zaka rinka zuwa sallar jami'i shi yasa aka ce wanda ya ci tafarnuwa da wanda ya ci albasa kare zo jami'i saboda mai la'annal mala'ikata ta ta'azza ma ya ta'azza hu banu adam mala'iku na cutuwa da warin bakin ka dan ka ci albasa ko ka ci tafarnuwa to sai malamai suka ce ba ma sai tafarnuwa da albasa ba dukkan wani abin da ke gadarwa mutum warin baki to idan ka ci karka zo masallaci jami'i min babu aula kenan kaga ta ba ai munin ta ma yafi yawa saboda ita bayan kasancewar warin baki da za ta sa mutum gashi kuma tana kashe lakar jiki yanzu ka kamfanonin taba an kore su a turai da amerika ana ta samu tara irin wanda ba za su iya biya ba sun shigo nan mu afirka tunda ba mu san ciwon kanmu muna ta yi don a manyan biranen mu ban sani ba nan gurin ko an fara yi amma dai a kano da maiduguri din na gani da ido na kwanan nan kano ya layi layi ake kamfanonin taba za su ɗauki katuwar mota da yan mata a ciki matasa sun sa singileti ta tsara mana dan su ja hankalin samari sai a zo a tara yara sai a ce duk wanda ya sha kara uku bai yi tari ba za a ba su kyauta ko ta singileti ko ta kaza to yara yadda suke sai mutum ya je sai fakiti guda sai ya koma gefe guda ya je yi ta training gefe guda yana har sai ya koya ba a tari dan ya zo ci wannan singlet za a bayar ko takalmi gwamnatocin mu suna gani dan mu yan afirka ne ba mu san ciwon kanmu ba hukumar eh, ina ma'aikatar kiwon lafiya ta jiha da ta tarayya gaba daya ina ma'aikatan tsaro ina ma'aikatan kaza duk muna kallo ana sayan wannan mu ji fa America da ita ce uwar gijiyar kowa yau a duniya wanda suke koyi da ita ita ce uwar demokarasi gaba daya to kamfanonin ta ba don an kore su ana ta sa musu tara wadda ba taɓa yi ba ta tare da ba taɓa yin ta ba tarihi kamfanin ta ba aka wa ita kwanan nan a Amurka saboda sun ce tana cutarwa gaba daya su fa kafirai ne ba amma mu nan gurin shi kenan riga an kyale abubuwa haka ce to kai musulmi na kai na ta ba kuma kenan ga hasaran kuɗi a ciki ga za ta samu ka warin baki ka zo masallaci ka cutar da mala'ika lokacin da kake karatun qur'ani idan bakinka ba wari mala'ika na kusanto bakinsa kusa da bakinka don jin daɗin abin da duke amma wallahi kana warin baki zai tafi baka waje ba abin da ya shafe shi da kai ko ya kasance mutum na shan taba ko ya je ya ci salat da albasa bai zo ya kurkure bakinsa ba ya brush ba ko ya ci da kuka da daddawa mai karfin nan shi ma bai kurkure bakinsa ba wallahi kar ku yi dariya don abubuwa ne da muke sakaci da su wai sai mu dauka ko wani jin tsoron Allah ne rashin tsafta din ba duk wanda muka kazami to wai ramzi ne na bawan Allah ya zama kazami anakallahu wannan duk kurakure ne wallahi kurakure ne masu yawan gaske dole mutum ya kasance tufafin ka komai rashin tsada su ka wanke lokacin da suka yi datti ka goge in ka samu daman gogewa in ba goge ma da dutsen guga ka linke suka yi fa musu ruwa kai matashin kai da su wata guga lokacin muna makaranta muna ta yar Madina ka kwana ka tashi ka sa kayan ka cikin sheki ka yi salati ga annabi ka yi zikiri bakin ka tas baka damu kowa ba amma ina amfani ka zo masallaci assalamu alaikum ajuwari assalamu alaikum ajuwari ka zuba da mala'iku su cutu yan adam su cutu kuma kai tsammanin ka koyarwar addini ko ba addini bane ba wani haƙori maka a wannan baya cikin sunna sahabbai dai sun rinka sa haƙori na azurfa idan mutum haƙorinsa ɗaya ya karye ko kowa ya faɗi don ya rinka amfani da shi wajen cin abinci to sai wannan larurar ta kama kasa shi kenan amma ka yi dan shi jifar takalmi je mun faɗa cewa bai halatta ba ya jifar takalmi bai halatta eh eh shi ne muka ce dole zai sanya tufafi ya koma abin da zai shirya tufafin gida da ya sa ya bar kwanan mai na ba tare da dalili ba babu laifi ba dai ya koma ya kwanan mai na ba bukatar tafiya ko goma dare ya je mai na yayi وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن an karanta an karbo hadisi daga sarra binta nabhan Allah shi kare da gare ta tace khatawana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawmar ru'us manzon Allah ya yi mana huduba a wata rana da ake kira yawmar ru'us fa cikin hudubar sai yace alaysa hadha awsatu ayyamit tashrik wannan ba shine tsakiyan kwanakin da ake kira ayyamu tashrik ba alhadith wato abinda wannan ke nuna wa bayan huduba din ta ranar sallah din ya halatta in bukata ta kama kuma limami ya sake wa mutane huduba shine kamar dai wa'azi da malamai ke yi amina idan kawai kare zanto da dare da rana kullum ana wa'azi a in bukata ta kama ayi kayi wa minti goma sha biyar ya shiga ya rasa jama'a kuma ka ba su dama su yi ta zikiri dan Allah ce wa zikrul fi ayyamin ma'duda yayi lamba daga kasa ko qalat samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yawmin hadha qalat wa huwa al-yawm alladhi tad'una ruus qalu Allah wa rasuluhu alam qala hadha awsatu ayyam at-tashriq hal tadruna ayyu baladin hadha qalu Allah wa rasuluhu alam qala hadha haram ثم قال إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا حتى تلقوا ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم ألا هل بلغت فلما قدمنا المدينة لم يلبث إلا قليلا حتى مات صلى الله عليه وسلم take cewa na ji manzon Allah ya ce ayyu yawmin haza wani yini ne wannan qalat wa huwa al-yawm alladhi tad'una yawm ar-ru'us shine ranar da ake kiransa yawm ar-ru'us shine dai tsakiyar kwanakin tashrik wato ranar 12 ga wata kenan dan kwanakin tashrik ayyamu tashrik kwanaki nawa ne uku 11 da 12 da 13 to a tsakiyar kwanan an gane ko shine ake kiransa yawm ar-ru'us qalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam annabi ce wane ne ne wannan suka yi shiru suka ce Allah da manzon sa ne suka sani sai manzon Allah ce hadha awsatu ayyamut tashrik ai wannan shine tsakiyar kwanakin da ake kira ayyamut tashrik hal tadruna ayyu baladin hadha kun san wani gari ne wannan sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu alam qala hadha al al haram wato nan mash'ar al haram ne kamar me nake thumma qala sannan yace inni la adri la alli la alqakum ba'da ami hadha ban sani ba mai yiwa daga wannan shekarar ba zan sace gamuwa da ku ba ala ku saurara inna dima wa inna lalle jinananku wa amwalakum da dukiyoyinku wa aradakum da mutuncinku alaikum haramun haramun ne akan ku haramun ne sashin ku ci dukiyar sashi ba tare da haƙi ba haramun ne sashin ku zubar da jinin sashi ba tare da haƙi ba haramun ne sashin ku ci mutuncin sashi shine ma'anar haramun ne akan ku kafar mutu yomi kuma haza kaman alfarmar wannan rana alfarmar jini da dukiyoyin junanku kamar alfarmar wannan rana ta sallah kenan ko kuma wannan rana daga cikin kwanakin da kike kira ayyamut tashrik fi baladikum haza a daidai wannan gari naku wanda yake wuri ne mai alfarma hatta talqaw rabbakum haka abin zai ci gaba da kasancewa a matsayin haramci ba yadda za a yi dukiyar dan uwanka ta zama halal a gare ka ba ta hanyar da ta dace a shari'a ba har ku sadu da ubangijinku fa yas'alukum ana amalikum shi kuma Allah ya tambaye ku dangane da ayyukan ala manzo Allah ce ku saurara falyuballigh adnakum aqsakum duk wanda yake kusa ya je da wanda yake nesa ala hal ballagtu yace shin na isar muku abinda na isar sahabbai suka ce na a wata riwaya ke suka ce na'am ka isar sai manzo Allah ya haka da dan yatsarsa ya karkato zuwa gare su yace Allahumma fashhad Allahumma fashhad ya Allah ka zama shaida falamma qadimna al-madina tace lokacin da muka dawo madina lam yalbas illa qalilan lokaci bai dauki tsawo ba sai kaɗan hatta mata sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya cika wa rawal bayhaqi an ibn umar qala unzilat suratu idza jaa nasrullah ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi awsati ayyam tashrik bayhaqi ya rawaito hadisi daga abdullahi da umar yake cewa an saukar da idza jaa nasrullah a tsakiyar kwanakin da ake kira ayyam at-tashrik fa urifa annahu al sai aka gane cewa to ban kwana kenan ta zo ta yi wa manzon Allah wannan sura wa yawmar ru'us huwa thani yawmin nahr bil ittifaq abinda ake kira da yawmur ru'us shine rana ta biyu bayan sallah kenan bayan sallah to ranar ta biyu bayan ta kenan alhamdulillah ina ga saboda lokaci sai mu dakata haka abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya fi mana assalamu alaikum cewa game da cewa wani zai iya wa wani jifa shin kana iya wa mutumin da koda ba muharramin ka bane kamar namiji yawa wata mace wadda ba muharramarsa ba ya halatta ya halatta abinda ake bukata kai dai wanda zaka wakilta wajen jifa ya san zaka je ka wakilce shi magana ta tsari ko da ka je ka ga wata dattijuwa tana cikin wahala an kusan magance wajen jifa wata samu ta wuce iya koma gefe guda zan yi a madadin ki zan yi miki wannan ya halatta na idan ya ce shi ba zai kyauta ba sai an biya shi ya halatta tunda aikin hajjin gaba daya ana iya sa mutum ya wa wani wannan iya wani kamar da muka karanta a baya wannan kuma yake cewa wai musulmi da yake yin aikin gini sai waɗanda ba musulmi suka gayyace shi suka nemi ya je gina musu ɗakin ibadar su church ya halatta bai halatta ba don idan kai wannan kai ta'awun alal ismul udwan wato kar ku dauka sai mun mamaye kowane bangare na sana'a dukkan abin da kake na sana'a aka zo za a yi wani abin da yake saban Allah ne bai halatta baka yadda ai ta iya wani abin asalin sa halal ne amma yadda ka sarrafa shi zanto akwai haramci a ciki kai ne kake sayar da masara ko alkama wannan yazo sai kwano ɗaya kwano biyu je gidan sai masa girki wannan yazo kaza ka tara su da yawa a sai kamfanin giya suka zo za su saya ka tabbatar me za su yi giya bai halatta ka sayar musu ba dan wala awunu alal ismi wal udwan kai ne kake sayar da wuka ko lauje ko aska wanda mai zo sai aska wajen kai je gyara rinka sana'a sai ta mahauci zo sai wuka wurin kai je na amfani da ta sai wani dan fashi zo sai wuka ko takobi wurin ka ya halatta ka sayar musu bai halatta ba dan ka riga ka san me zai amma idan abu a boye yake baka san me zai ba wannan wani abu ne daban to balantana wannan abu na sarari ka zo ka gina church wannan bai halatta ba duk kowace irin fuska bai halatta ba saboda haka sai musulmi ya kiyaye in dai ka bar abu dan Allah to Allah zai canja maka da wanda yake mafificin sa kamar da hadisin annabi ya nuna na'am eh. duk telan da yake yin dinki sai mace ta zo za ka yi mata dinki amma irin na tsaga zani din nan ko wanda zai matsa jikinta ko wanda zai tsaga kirji ko wani abu duk ba za ka yi ba Allah ta'awanu alal ismi wani udwan amma da ku amma mutum ne ya zo da matarsa kai tela ne da Allah yana so a dinka mai rigar yayin nan ni dai na ganta titi tana burge ni da haka nake so a dinka min matata ta rinka samu a gida wannan ya halatta an bai ta ko ba da mijin ba suka zo da mijin suka zo yayi bayani ya gani ga irin wannan titi ana wucewa da ita yazo ce matarsa ta sa masa a gida ya halatta ta yi masa ado dama duk wannan adon ai dama inda illa take da mata suke yin adon akan titi inda a ce dukkan wani ado da mace ya mace za ta yi za ta yi ne a tsakaninta a gida ita da mijinta shikenan wannan sai ta yi adanta a gida haka babu laifi duk sai ya yi bayani ba shi da sanar ce muku ba sai mun shirya komai ba za mu kare bayan muka ci za ta kawo misalai duk abin da za a yi amfani da shi wajen sanar ka wanda yake saba manzon Allah bai halatta kai ba wannan ya gama komai da komai a ciki wannan yake cewa menene tarihin jifa ne wai an ce asalin jifa annabi Ibrahim da yayi haka ne asalin jifa annabi da asalin aikin hajji ma gaba da annabi Ibrahim ne ka fara umarta da yayi wa yadba wa na ibrahim wa kana albayti allah tushrik bi shay'a wa tahir bayti lil ta'ifin wal qa'imin wa ruk'i sujud wa zun fi an-nas bil hajj yatuka jalan wa ala kulli damir yatina min kulli fajjin amiq li yashhadu manafi'a lahu farko annabi ibrahim da ya fara dukkan la hajj malaika jibril yana masa yadda zai to amma abin da yake bukatar fadakarwa shine kissa da ake kawowa cewa asalin jifar abin da ya sa aka yi ta lokacin da annabi ibrahim ya gani a mafarki cewa an ce yanka ɗansa isma'il wanda yanzu zai yanka shi sai dan yazo na jefa masa wasu yanzu ka je ka yanka ɗanka har kawai daga mafarki yanzu ka je ka yanka ɗanka to sai ya ɗauki dutse yana jifansa ya ɗauki dutse yana jifansa shi kuma yana bansa sa har wannan wurare guda uku to wannan shine asalin jifar shaidan wannan kissa ce isra'iliya galibi masu tafsiri suna kawo ta amma ba ta da asali daga manzon Allah isra'iliya ce tsantsa da haka bai kama bai halatta mutum ya kudurce wannan a zuciyarsa ba amma aikin hajji annabi Ibrahim ya yi shi da wannan jifar amma an yi jifan ne saboda shaidan din a'a Allah ya karanta jifa to shi yasa ma duk ya daya duniya saboda wannan kisar cewa jifan da ake a wurin jifan shaidan sunanta ita ko duk cikin littafin addini ji zaka ce ramyul jamarat kawai jamra ake jifa amma ba wanda ya ce maka shaidan ake jifa sai littafin isra'iliyat to kuma wannan ya riga ya tabbata cikin zukata cewa jifan shaidan ake do alhazai da sun je ganin suke shaidan suke jifa shi ku so ake kai jifan a matsayin ibada ce Allah ya karanta ma me yasa kai ma baka sani ba magana ta kare eh wannan tarihi littattafan sira sun nuna cewa abin nan ita mahaifar annabi Ismail ta ta kai kawo ta hawo wannan dutse ta leka ko ta hango inda ruwa yake ta hawo nan ta shine kai kawo dan ta rinka sai aka sharanta wannan an kuma wajen zannan an ce lokacin da shi annabi Ismail yake a wannan hayar yana kadaya hmm. tarihiya irin wannan masu yawa suna buƙatar mutum ya bi ka'idojin ilimin hadisi don tabbatar da su ko kore su littattafan sira da littafi na tarihi kamar yadda Imam Ahmad bin Hanbal ke faɗa yake cewa akwai karya da yawa a cikin su sai ka bi diddigi wajen tace su shi yasa sai malamai suka kawo ilimin hadisi ilimi da ake bi don tace magana da ta dace da wadda ta dace ba na'am wa alaikum an ce shugaban da ya dace kan littafin Allah ba haka makaranta ba ban ji ba kamar shugabannin mu ne su za mu yi musu biyayya su ma idan suka umarci ka da sabo ne ba za ka yi ba amma in suka umarni wanda ba sabo ba shikenan kaga za a yi masu biyayya ke saba Allah ba zan saba masa ba amma ga wata doka wadda bata cikar da Qur'ani da hadisi ba za ka bi ta iya ka ce mun shugabannin duk da akwai musulman su a ba zalimai ne ta bai ce ba za ba zalimi ba sahabbai sun a sai da ya faɗa mana zamanin nan da muke ciki sai da annabi ba da labarin isharar zuwa gare shi yace ta takunu bi asara baya na za a samu shugabanni da za su rinka muku babakere su danne dukirku sahabbai suka ce idan mun kai wannan zamanin me za mu yi sai ce duk haƙƙin da yake akan ku ku sauki naku da yake wurin su ku nema wurin Allah haka manzon Allah ya ce <laughs> manzon Allah ya faɗa yace za mu samu shugabanni masu danniya da babakere sama da fadi da wane ne amma yace kar mu tayar da jijiyar wuya kar mu yi rigima kar mu tayar da tarzoma haƙƙin mu mu nema wurin Allah su nasu din kar mu ce mu hana su in akwai nasu mu ba su cewa wani ya zalunce ka ba ne hujja na cewa kai ma kai me ba ka zalunce shi ba sai kuma zalunci ya dawo banka sake alaikum salam kowaye ya kasa za a iya masa aikin haji amma matacce ya riga ya mutu ai ba wani maganar kai masa aikin haji sai dai in mutum ya yi bakantan yin aikin haji sai bai samu damar ba har ya mutu to daga cikin wakilansa wani zai masa maciya gadon sa kenan wannan yake cewa hadisin da yake nuna ana shafa fuska idan an yi addu'a ibnu hajar ya ce ya kai matsayin hadisi hasan wannan magana ta ibnu hajar malamai ne suka masa raddi akai hadisi ne yi ta kowace hanya Hmm. wajen me addu'ar da kake ba a cikin sallah ba shi ne wajen sallah dole ne duk ba wata addu'a a duniya sai wanda daga yin sallama kai a'a ai bai kamata su fahimci haka ba bai kamata su ma su fahimci haka ba dan ni ba haka nace ba wajen sallah yanzu nan muna cikin sallah ko muna wajen sallah to a wannan magana ce a fili magana ce a fili <laughs> wato ko abin da yake faruwa da daman ku idan mutum yana tunanin abu yana so dole sai na faɗe shi ni ko ba lalle bane ban faɗa wani lokacin zaka duba ka ga maslaha an ce ce gobe ba okay ina jinka game da bayan da kai daga baya hmm. kamar da kace za a iya bin ka shugabannin mutum na hukun mutum da kan musulmi dan wanka zai sami kace ka bada haraji shin za ka iya bada wannan kamar shi da Allah din matukar ka san baka bayar ba za a ci mutuncin ka bayar ka bar shi da Allah shi yafi ka bayar ka bar shi da Allah shi ne yafi saboda rashin bayarwa zai iya cutar da kai wato alaka tsakanin shugabanni da mabiya ba inda musulunci ya yi takatsantsan irin nan gurin akwai takatsantsan a cikin ta mai yawan gaske dukkan wani salo na bore da waye fa musulunci bai yarda da shi ba dukkan wani salo na rigima saboda me yasa zaka yi rigima ba dan an zalunce ka ba to idan kuka tashi yin rigima muka ce za mu yi rigima wanda za mu yaƙa nan da soja da 'yan sanda da komai na hannunsa kuna tsammanin zai sallama mana har kawai to wajen kokarin mu sai mun kwato zaluncin da aka yi mana shi kuma wajen kokarin sai ya murkushe mu dan ya kwantar da kura sai mu ƙara rasa waɗansu abubuwan ko ƙarshe a hasarar rai a hasarar dukiya to kaga sai ya kasance ƙari ne akan abin da kuma aka yi hasara na da na zaluncin da ya mana sannan sai sake samun gaba tsakanin dan duk lokacin da kace wani lalatacce ne duk inda ke da lalacewa sai ka ji wani lannan ya fara san shi ba kan za ka gaji da mace ba ranan ka ce ka sake ta suke uku gobe ne ya fara tambaya ta fita daga yadda ko ta fita ba haka duniya take abinda baka so wani nan yana mutuwa akan san shi to duk zaluncin sai da ya lalace din nan sai an samu wani shi kuma yana san shi ya yadda ya mutu saboda shi to sai a samu tasadum tsakanin kungiyoyi guda biyu ko bangalori biyu a yi hasaran dukiya mai yawa a yi hasaran rayuka yanzu inda za ka je ka tambaye mutanen somaliya tsakanin halin da kuke ciki tun daga 92 zuwa yau da kuma halin da kuke ciki na shekarun da Said Barri yana mulki wanne ya fi daɗi wanne ya fi lagwada sai sun ce me gara wancan lokacin na Said Barri tare cewa zalunci tare cewa cuta yi amma da suka tashi da karfi suka ce sai sun kore shi sun ci nasara sun kore shi da kasar amma kansu ya haɗu a kan a samu gwamnati daya sai Somali yanzu ta zanto kawai ba a ƙasa babu daula ba gwamnati ba dan sanda ba soja kawai kamar namun daji ne a daji kowace kowanne mutum zai haɗa yan gurbin su su talatin su rike makamai dan su rayu can ma mutum arba'in ko 50 su rike makamai dan su rayu can mutum ɗari duk wanda ya kafa kawai kaza sai ce shine gwamnati gwamnatin da a wannan kawai kawai take banda ita babu ko ina ina amfanin wannan rayuwar ba gara wancan zaluncin da aka musu ba to abin da mutane ba su fahimta kenan in ka ce ai bai kamata wannan ta irin wannan matsorata ne ai malaman gwamnati ne su matasa su suke kai la'anta kai zagi shikenan a more ai kabara a fito kan titi a buga muku barkonan tsohuwa a daure waɗansu a kulle waɗansu waɗansu a kwantar da su a asibiti shikenan duk wani gwarzo da kuke da shi guda ɗaya idan aka kama shi aka rike shi shikenan kuma ba ku da canjin sa to amma idan ka bi a hankali ka fahimtar da mutane addini su mutane su ne gwamnatin ai mutane su ne gwamnatin dole ka ware da kan musulmai kan su shiga cikin harkokin gwamnati shiga cikin harkokin siyasa shiga cikin harkokin aikin gwamnati barnar da ake yi kai ka je wurin mu gani me za ka yi mana ana barna ɗari bisa ɗari kai ka je ka rage ashirin aka zo ana yi tamanin cikin ɗari dan Allah ba samu gyara ba to balantana matukar kai mai tsoron Allah ne Allah kallon za ka je barnar da kai ba za a yi ta da kai ba ko da ba a gina alheri da kai ba amma ba za a yi sharri da kai ba to amma sai muka koma gefe guda ya lalace ai shiga gwamnati aikin dagutu ne kafirci ne wane ne wane ne sai muka bar shi a hannun waɗanda suke arna da kuma bare gurbin musulmi wanda ba su san meye musulunci ba sai kawai mu ji doka kamar daga sama an je hota ba yadda muka iya Me yi zage-zage me komai a banza su suke da kafar watsa labaran da za su yada ta na gwamnati ne su suke da 'yan sanda sojin da za su kare dokar su kai ba ka da komai sai dai ka yi zage-zage a masallaci ba abin da za ka yi daga wannan idan an tashi kuma to wannan shi ne abin da ke cutar da mu mun kasa gane me ya cutar mu kuma ya zame mu yara dole sai mun shiga cikin harkokin gwamnati dole sai mun shiga cikin harkokin siyasa dole sai mun karanta boko dole sai mun yi sana'a dole sai mun yi noma dole sai mun yi kaza da kaza da kaza da kaza abubuwa masu yawa ga sanan gurin wanda suke jiran mu amma abu guda ɗayan da muka iya shine magana da zagi da la'anta da idan shugaban ka ya barna guda ɗaya sai ka zo masallaci ka ce Allah la'ance shi har yanzu fa shine shugaban ka gobe sai ya goma sakamakon ka tsine masa <laughs> to yanzu wannan wannan la'antar kan wata fada amma da zan zo in ce ya ubangiji ina roƙonka da sunayenka masu girma da siffofinka na kamala ya Allah ka gyara mana shugabannin nan su zanto masu tsoron ka ce a gwamnati ta biya shi to na idan na zo na ce ya Allah ka yi musu kaza ka yi musu kaza ka yi musu kaza ku ce Allahu akbar me zai faru shi dai shugaban ba zai sauka ba dan ce, shi hakka ba zai sauka ba wannan abin da yake cewa kai wata tambayar ma dai wai sha'awa take damun sa wai ya rasa yadda zai to sai kai aure ke ya rasa yadda zaka yi aure zaka abinda manzo Allah ya ce man istata ku al ba'ata fali tazawwaj ka ji tsoron Allah ka yi aure manzo Allah ya ce idan ba za ka yi aure ba ka rinka yin azumi shine zaman lafiyarka wannan ba aibu bane da mutum ya zanto mai sha'awa dabi'a ce haka Allah ya halicci dabi'ar dan adam mace ko namiji dole namiji ya so mace mace kuma dole ta so namiji ya yi saura me ya zaka ka biya bukatar sha'awarka shine manzo Allah ce in kana da ikon aure kai aure in baka da ikon aure ka kai azumi amma ka ce sai ka daina jin sha'awa wannan baka isa baka fita daga dabi'ar ka sa dan adam da Allah halicce ka akai yadda ka san zaka bukaci abinci da abin sha da iskar da zaka shaka kuma dole sai ka bukaci mace kai in dai lafiyar ka kalau haka ita ma dole sai ta bukaci namiji in dai lafiyar ta kalau shi yasa sai Allah ya karanta aure din wanda galibi kuma tunanin kar mu sha wahala sai yasa ba mu so mu yi aure to ita ko wahala in Allah ya kaddara zaka sha ta ko baka yi aure ba sai ka sha wahala nawa ne suke wannan to dun saboda haka sai kai aure idan baka da ikon yin aure kuma sai kai azumin nafila shine ka kiyaye kanka ka bi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matukar kai haka insha Allah zaka ga magani hmm.

naji ko nasiha ko wasiya duk ba dai bane ba duk wasiyar da ne wa dan sa tana nan tattare cikin alqur'ani mai girma banda ita duk wani kama kama da mutum zai kama akwai isra'iliyat da yawa a cikin hadisi da ife marasa asali an gane da kyau duk umarnin da annabi ya cikin bukhari da muslim game da shugabanni bai taɓa yin umarni da cewa a zare takobi a fuskance su ba ko a yake su ba wannan matsala ce mai girman gaske tana da wahalar fahimta khawarij suka kasa fahimta tun farko shi sa suka rinka yakar waɗansu daga cikin shugabanni cikin sahabbai ma dan sun yi laifi kawai to tana da bukatar mutum ya fahimce ta a nasi kullum abin da zaka yi abin da zaka gani mai kake so ka yi ka kawo alheri ka kori mai sharri to shi shugaba a zalimi dai sharri ne gashi nan ya riga ya faru shugaban yana shugabanci yanzu ne kake so ka yi kana son ka kawar da shi dan shi sharri ne ka kawo mai alkhairi to wajen kokarin kawar da shi wani sharrin ya karu a kan nada mai riba da ka samu kaga babu riba a ciki shi yunkurin kawai ba shi ake bukata ba sai in ka hararo akwai nasara a ciki yunkurin kadai ba a bukatansa amma me yi nasarar da ke ciki to duk abin da ka san ga dai karamin misali idan girman Allah ku kalli Somalia halin suke ciki a halin yanzu sakamakon shugaba guda ɗaya inda sun kyale shi ma shi kadai zai mutu ko sun yi juyin mulki ko ba su yi juyin mulki ba dai karshen dai tuka tuka shine tuk kai me za ka yi zan iya gyara gidana za ka iya gyara gidanka zan iya gyara gidanka amma in ce in gyara bauchi gaba ɗaya na mun wahala gyara gidanka kai kadai fa abu ne mai sauki baka bukatan agajin wani daga waje amma in za ka gyara ungoji yi idan a cikin garin Bauchi kana bukatan dole makocinka nan ya baka goyon baya wanda ba lalle ne makocinka nan ya baka goyon baya wacce baka goyon baya amma gidanka baka bukatan shawaran kowane makwabci to gyara nan gurin shi ma wancan ya gyara sai shi ma wancan ya gyara sai garin ya yaru gaba daya to amma mu sai mu rinka yin abu na mafarki abin da yake karkashin ikon ka zaka iya yi sai ka ki sai ka dauko wanda ba za ka iya yi ba har ka mutu ka ce shi za a yi galibi haka mutane muke yanzu cewa zan halarci sallan jami'i a yi ne so biyar a fara jam'i sallolin nan a cikin a zan halarce su wani abu ne wanda zan iya yi ne kadai bana bukatan cewa wani zo ka taimaka min in baka taimaka min ba zan iya ba amma cewa sai mun kafa gwamnatin musulunci wani abu ne da sai mun taru mu duka zamu to Allah idan ya tashe ka cikin kabari farkon abin da za a fara tambayar ka wannan mas'uliyar ta ka ta kai kadai kafin a tambaye ka na jama'a to sai mutane su ga kamar a ah, sai an kafa daular musulunci sannan abin da sauransu to ina lokacin yake da kake jira kana bukatar yanzu shekara nawa kafin ka kafa gwamnatin musulunci a Najeriya wani planning zaka yi wani matakai zaka bi kuma yanzu zaka yi wannan gwamnatin musulunci a arewa kawai zaka yi ta ko zaka yi ta har kudu da arewa dole kana bukatan planning kenan idan ka ce a arewa kawai zan yi ta ashe kana bukatan ka dasa Najeriya ta zanto ba kasa ba yadda take yanzu wanda wannan wani planning ka bi kafin ka samu wannan cin nasarar to dai haka da nake bukata dai mu rinka fahimta waɗannan al'amura haka hankali Allah ganar da mu a ah, ba tambaya ta kare wannan yana cewa alfarma yake roƙa cewa da Allah wai akan yi tambayoyi su dama sai in ce an ansa su to wai su galibi waɗansu sukan zo ne daga waɗansu ƙauyuka ma idan za a yi karatun nan to su ba sa na aka yi wancan na bayan kuma sai a ce an ansa duk sai su ji ba su ji daɗi ba wani kuma shi kila ran nan ma ya fara zuwa kuma an yi tambaya amma an ce an taba ansa ta da an wuce ta ko an shafa kanta sai to da Allah su dai suna roƙon alfarma duk tambayar da aka yi dai a dai ansa din kila su ne suke rubutowa irin wanda su yau suka fara zuwa ko kuma zuwan su biyu ko uku Allah shi taimaka mana zan iya kacin garin yi haka sai dai ko komin uzuri cikin abin da na kasa dan adam dai ba zai iya gamsar da mutane gaba daya ba amma ya ishe ka alfahari idan ka gamsar da mutane ko da 60 cikin 100 ne 40 din kuma sai su rangwame da afuwa amma ka ce ka gamsar da mutane gaba daya wannan ba zai yiwu ba <laughs> kasir yana taimakawa in mutum baya na kai karatu kan ya sai kasir yana da kyau mutuka zai taimaka masa